Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Baguwar Rayuwa, kashi na saba'in da biyar. Na marubuciya Zainab Idris Makawa, wanda yake zuwa ku a cikin wannan cinata mai suna dandalin Hausa Novels, wanda ni mama nake karanto muku. Gaishe ta ne tare da tambayar ya gida tana tambayar ina mijin nawa. nace tare muka zo da shi yana ɗakin ummi. Yaran da ke ɗakin ne kajiya ta koro su suka ci gaba da gaisawa cikin mutunci. Sun yi wa ummi ya hanya da fatan ta da lafiya ta amsa musu. Murya baba ce cikin farin ciki ya shigo gidan. Da alkunya suka shiga gaisawa da su ankul. Ina jin muryar baba na fito daga ɗakin inna. yana tambaya ina yaron yake ta bayan shi na ce baba sani da zuwa ya ce tashi tashi ya albarka ashe yau kuna tafa garin nan ban sani ba sai da safin rabu take faɗa mun murmushi ne yana faɗin baba an da lafiya Allah ya sa ibadun ku ne ya ce amin ina yaron na ce yana gurin yaya sani sun fita waje ya ce ikon Allah yaron ya girma kenan har yana waje murmushi na yi na juya ɗakin na koma inda na samu ummi ta sa kajiza ta zubo wa su ankul abinci da abin ruwa ya sa'adu ne da na shigo yake faɗin diba abincin nema in ci na ce zan ci sai an jima daga nan suka tashi suka shiga ɗakin baba domin su ƙara gaisawa kafin su fita ne daga nisa shi a ɗakin yake kallo yake ce mini idan ya tafi sati biyu zai yi ko uku a can to na yi kwana goma nan zai turo sa'ad ya zo ya ɗauke mu kafin ya dawo daga egypt ɗin wani daɗi na ji ya cikin raina kamar na sani na ɗebo kayan da ya wuce na kwana hudu ya kirgo kuɗi ya ba ummi masu yawa ya ƙara kirgo ba ya ba wa gogo tare da khadija sai su shafi'u da suke ɗakin duk sai da ya babba su nan ya fita sun ɗan jima da babu ya fito bayan ya mishi alheri ya ba su mama nasu tare da sauran yaran gida mun fita raka su na hango shi can tsallake wurin dattawa unguwanmu da matasa su ma sai da ya musu alkhairi sai dai na lura ba da motar za su tafi ba saboda ganin sun shiga hilas ɗin da ta kawo mana kaya da za mu zo hakan na gane ba da ita za mu koma ba wannan mutumin kamar security shi zai zauna a wajenmu ya dawo na dan dade gaban mota muna magana da shi mutane sun kura mana ido a zaton su wata hirar daɗi muke yi a lokacin amma a zahiri wani nake yi yana faɗa min baya son yawo ya bar ni gida ne dan jima don ganin yadda 'yan gidan namu suke kewa gani na. abin da yake faɗa min kenan wanda bai sani ba sai ya zaton wata hira mai daɗi muke yi a lokacin kasancewar duk fuskokinmu yana dauke da murmushi na muka yi sallama suka ja mota suka tafi yau gida ya yi bakin abuja cike ɗakin ummi yake da yaran gidanmu suna min hira kowa yana makale da ni abba kuwa baya bari kowa ya ɗauke shi yana makale da shafi'u sai da suka rabu a ɗakin ya rage daga musa yan ɗakin mu lokacin na ce ummi Wani ke dami inna ne haka duk ta rami lokaci guda shafi'u ne saurin cewa ina jin baki je ɗakin ta ba anti da sauri na kalle shi na ce me ya ɗakin nata da ba a shiga ya ce an ce ciwon tari ke damunta don haka baba ya yi mana kashedi a kanta da kuma taɓa kayanta da take amfani da shi don gudun ɗaukan cutar da ke tare da ita. Wani iri gaba na ya faɗi a lokacin ya ce ummi da gaskiya abin da ke dami in nake nan shi ba a faɗa min ba ko a waya. Hankali na ne bai kai in faɗa miki hakan ba. Saboda duk da ciwon da take ciki bai hana ta rashin mutuncin da ta saba yi ba a gidan nan, shi yasa malam ya kafa doka a kanta tare da yaranta. Nan dai suke gaya min ciwon inna da kuma dokar da likita ya kafa ce da za ta tafi gida muka fito sai lokacin nake magana da baba don a ba direba da wannan mutumin da ya bar min inda za su zauna baba ya ce a gara musu ɗakin ya sa don dama shi direba ya saba zuwa tun kafin mu yi aure shafiu na sa ya gyara ɗakin da duka abubuwan da ake bukata na yau da kullum da yamma ya yi sani ya dawo domin baya nan muka iso mun ya same ni muka tare shi cike da murna Khadija ce ta leko tana mai sani da zuwa ya ce bakin birni an da nan. yana ganin ta ya rike baki yana ummi kin ga inda yake ta koma wata babbar yarinya da alama da kin cinye masu gidan kayan gidansu Khadija na ce Wani ita Wani zai ta cinye a kaf da ta cinye domin kuwa Khadija ba ta saurarawa komai ci take yi na ce har da mutumin ka aka zo baka nan ya ce haka na samu labari a bakin abokaina na waje suna ta washe baki yau sun ji dumus Na ce ya bar su da su direba wai za su kula da ni kada da rinka fita yawo ana kallo na. Dariya suka yaro mi ta ce ai shine maganin mata yanzu da basu mai da fita bakin komai ba. Sai ka ga mace ko ba da sanin mijinta ba ta yafa mayafi a kata fita. Ya san ne ya ce ummi har matan ƙauyen yanzu duk sun koyi wannan ɗabi'a. Kwanaki fa rikici ya barke tsakanin Isa da matar shi. Wai ta je biki bata faɗa mai ba sai dawowa gida yi ba ta nan. Ummi ta ce kaga abin da yake saurin hallaka mace a yanzu ko? Dan an ce da mijinka ya dawo gida daga tafiya samu mace ba ta gida, gara da ya samu kawarta a gidan ya fi sauki. Amma kin ga matan yanzu ba su damu da wannan abubuwan ba sam. kadija da ke shirin fitawa ita ce cabɗi, yanzu kan ai sai Allah ya gyara kawai dama akwai irin irin su anti masu tsoron miji, kin ga yadda take tsoron mijinta kuwa ummi. Ummi ta saurin katse ta da cewa masha Allah ai gara da ji wannan shaida da kika yi wa 'yar uwarki. Dan yanzu na gamsu da irin tarbiyyar da na dora ku akai. kallon ummi kawai ta ta gida da kai irin wato ummi din ta san komai ba kenan yaro ne ya sallama shigo da abinci yana fada ji sa'adatu ta ce a kawo baki karbar abincin ne ina yi ma yaron godiya na ce shafiu ya bashi da a cikin jakata da ke kusa da shi yaron yana godiya ya fita na ce ya gaida ta ummi ta ce allah sarki wacce ke fama da kanta kuma har da kokarin ka abinci haka ya Sani ya ce ummi ai shine zumuncin koya ne kai ma dan uwanka ya zo ai ka kyautata musu ya ɗan abin da yake hannunka haka ne yanzu ummi ta ce cikin yanayin wani iri ta faɗa da gani sa'adatin ba daɗi take ji ba wuri abinci ne inda na ga tuwon masara da miyar ya kubewa da kifi busasshe zama dai muna hira da yaya ina cin abincin sosai don na dade ban ci irin shi ba sai mamaki suke yadda nake kai lomar tuwo a bakina ina yaba daɗin tuwon yaya sani ne ya fita ummi ta ce da alama miyar ta yi miki daɗi sosai ko na ce wallahi ummi na ji daɗin miyar sosai na daɗe ban ci miyar kuɓewa busasshiya ba sai bayan da na wanke hannu na da na zauna nake tambayar ummi me matsalar mijin sa'adatu ne wai ta ce masu bashi masu bashi kayan ne da farko suka daina yanzu wai dan ya auri sa'adatu din ashe dama wani dan uwan matar shi ne yake bashi kayan yana sayarwa kai na girgiza kai ba tare da na komai ba sai dai cikin zuciyata ina tunanin me ya kamata na yi kan magana ranar mun kai lokaci sosai muna hira da ummi inda take goye da abba a bayan ta cewar ta wai zai dade yana bacci idan ya kwanta ga ruwan zafi da ya sha a jikin shi ya gasu sosai a wurin mama da ta yi mishi wanka Khadija kantin da ta shigo ta kwanta tana sauke gajiya a gida wanda ta dade tana kewa gidan a ranta. Don zamanta na Abuja a matsa take domin kuwa ba ta fita ko ina. Washe gari na dare ban tashi ba saboda gajiya. Da na tashi bayan na yi wanka na fito na shiga ɗakin mama. Muka gaisa tana goye da abba bayanta yana bacci. Na zai ɗakin muna yi da su na tashi zuwa ɗakin ina inda na sami ta zaune a falon. Tana zaune ita kaɗai yaran ɗakin ta duka suna kofa na suna karyawa. Na shigo da sallama na ce ina ashe baki ji daɗi ba. Tana gyara a ɗaurin zaninta ta ce wallahi ke dai Safiya bari. Ciwo wasu wasa ga sai gaba yake mun. Na ce na kina zuwa asibiti kuwa? Ta ce Safiya waye zai yi jimirin kai na asibiti kowane lokaci. Tausayi ta bani sosai na ce to ina sai a zauna da ciwo haka a gida. Ai gara dai a tafi asibiti a gani zai fi. Hawayen wanda ya zubo mata ne ta share fuska ta ce Safiya 'yan wanki kowa gudu na yake yi a gidan nan. har malam ɗin kanshi gudu na yake yi yanzu wa kike gani zai kula ni a hakan bayan duk suna tsoron zuwa kusa da ni domin cutar da nake ɗauke da ita ko ma dai me asibitin zai zai za a fi baki kulawa akwai isassun kuɗi a hannuna da za su kai da za su isa a kai ki asibiti bari ya isa ni ya zo sai a san yadda za a yi a kai ki asibiti ai ba a zauna da cuta a jiki ba abun mamaki sai ga ina yau da bakinta tana cewa Allah ya miki albarka Safiya. Na gode Allah ya ƙara arziki. Miki wani na ce ba komai. Har na kai kofa na ce ki karya ko kin karya ina murmushi kawai ta tare da faɗin. I na samu na karya. Fita ne daga ɗakin na koma ɗakin mu. Ya sa na sa aka kirawo muni a waje. Yana zuwa na ce ya Sani yanzu don Allah abin da kuke yi kun kyauta. kuna da mara lafiya amma ba za a kai ta asibiti ba hmm ya sabiya jiya mijinki ai ya zo ya ba su kuɗi na ta kai nata babu ruwanka yaya ladan haihuwa za ka nema a wurin ta ba za ka yi mata fatan ka ga ta mata abin da ta maka ba kana yaro yanzu har za ka tsaya kana duban wai tana da kuɗi ka sani ko tana da abin da za ta yi da kuɗin da ta samu jiya don allah ya ku daina wannan halin ku ne fa manya a gidan nan da ku za mu yi koyi ya ce wane yanzu ai mun baki girman safiya ke ce anti mu a gidan nan mun biki mun bi Allah dan shi ya baki girman dariya ba na har sa na kasa karasa magana da nake mishi domin bambadancin da yake zuba mana a lokacin na ce ni dai yanzu mu je in baka kuɗi ka sayo mata abin da ya dace zan maka lissin komai ta fara karyawa mai kyau kafin mu je asibitin ya ce an faje asibitin ita ce take yarda ya mata allurar wata uku da suka ce za su yi mata wai karya da kasafi ake mata akan cewa na ce in ma da ta ce karya ne yanzu ai ba za ta ce ba domin mun yi magana da ita a ɗakinta yanzu take cewa ba a kai ta asibiti ba ne mu je ɗakin na kirga kuɗin nan na baka haka ya biyu ni muka je na kirga na bashi a nan muka ajiye magana zai ce zai ɗauko wanda zai mata allura da aka rubuta mata da sauran magungunan duk ko nawa aka kashe in kuɗi ya biyo ba sai in ƙara kunin da ina ta kawo min na zauna na sha ina wurin zaune da kowa na kira ankul ya ce ya kira ni bai same ni ba gashi za su tafi yafa da yanzu Allah ya tsare ne mushi muka kashe wayar bayan ya tambayi abba da khadija na ce suna lafiya tsarabar kayan abincin da na zo da shi na fara rabawa sai kuma na shiga raba a 'yan gidanmu tsarabar da na zo ma kowa a gidan mata sun samu tura mai zannuwa da sabulai da man shafawa maza shidda na raba musu da turare da takalma matan sun fi maza samun tsaraba sosai da na kawo musu yara sani ne ya shigo da dakta ɗin muka shiga ɗakin ina da shi inda ya bayani a gabanta da abubuwan da za ta ji na shi da wanda za ta ci har tsawon wata uku a gabanta na biya kuɗin komai da za a yi mata kukan da ta fara ne sa na bar ɗakin na koma ɗakin ummi jiki a sanyaye inda yan gidan mu kaf suke ɗakin na ummi kajiya tana musu hira a buci Khadija tana musu hira Abuja da kuma ta Bauchi. Likitan da ya fito daga ɗaki na bayan ya gaya mata allura ya same mu, inda a gaban kowa yake cewa Aki yayi zama kusa da ita daina amfani da duk wani abin amfaninta saboda ciwon mai sauki saurin ɗauka ne ga mutum idan da hali a raba makwanci da ita. Kuka ne ta saka mai ban tausayi tana faɗa ni rakiya yau na ga ta kaina na zama abin gudu ga 'ya'yana da na haifa. Daga kofa inda nake nake faɗin cikin muryar tausayi Inna ki yi hakuri ciwo ba mutuwa ba ne. Za ki samu lafiya in Allah ya yarda a dai kiyaye abin da ya faɗa. Yawa Sani ya ce yau ba ga ki ga Safiya ba inna me ba ki ba a lokacin ciwon ta a gidan nan. Wanda ba kowa ya assasa haka ba sai ke inna. Inda da ta zigar ki a gidan nan hatta abin da Safiya ta yi amfani da shi na shi za mu yi. har kiya fara gaba da ummi ga ta da ranta ita ta yi mun faɗa kan bi magana ki in bar fushi da ki komai safiya ta ta taba a gidan nan sai kin hantare ta likita ce ai wannan ciwon ya fi kanjamau saurin kisa yanzu ba ga safiya nan ba ta gagije kamar ba ita ba saboda tana shan magunguna ai ba a gudun mai kanjamau kamar mai irin cutar nan don saurin ɗauka gare ta sosai ga waɗanda suke kusantar mai ciwon sai kuma muka ce na ta saka wani irin kuka mai kama da ihu a lokaci guda don muka ruɗe ga kowa na tsoron shiga ɗakin wurinta don kada ya kamu da ciwon Ni ce ne kundin bala na fada dakin ina ba ta haƙuri. Sai fada take yi safiya dole in yi kuka. Cutar na kila kashe ni za ta yi. Ina na je na ɗauko mummunar cuta a jikina. Ya sani shi ma ya shigo daga ciki muna ba ta haƙuri. Likitan ya ce idan za mu shiga ta mu dinga saka takunkumi a hancinmu saboda mu daina shakar numfashinta. Mun fito muka sallami likita na bashi duk wani abun bukata. har zuwa lokacin da allurar za ta ƙare. To masu sauraron mu, a nan an dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah. Ni ce tawo kamar kullum mama Adim nake cewa a yi saurare lafiya. Assalamu